Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mata gidan rediyo amfani bara a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawo wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da yunkurin 'yan uwan mutum talatin da biyar da aka sa sace tsakanin maiduguri da damaturu ke yi don ceto yan uwan nasu duk wajen da ake wannan abun bai wuce kilomita ashirin ba fi sabilillah idan gwamnati tana so wannan abin ya kamata ta taimaka ma wajen da ya lalace nan kuma wannan wajen shine burtalin su a jamhuriyar nijar kadal ta cusa da zaman lafiya da kare yancin dan adam a zukatan matasa 240 formation da aka ma 'yan makaranta da malamai kuma aka shirya matasa gaba daya eh, a gungu wanda zasu kawo tallafin su na Eh, ci gaban su. mai kwararru ke cewa ne a Kano don gano bakin zaren tabarbarewar tsaro muna da rahoto. Kazalika muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala wannan shirin da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kasafin dala biliyan uku wanda ya hada dala biliyan 900 na tallafin coronavirus da dala triliyan 1.4 don ci gaba tafiyar da ayyukan gwamnati har zuwa ranar 30 ga watan Satumba na shekarar 2021. Matakin wanda ake sa ran shugaba Trump zai sanya wa hannu. ya samar da biliyoyin daloli ga amurkawa da 'yan kasuwa waɗanda annobar coronavirus ta fi shafa a ƙasar. amma cikin kasafin na dala biliyan da uku akwai kuɗaɗen ɗaruruwan shirye-shirye waɗanda ba su da alaƙa da cutar ciki har da rage haraji ga abincin kamfanoni. jiya talata zaɓaɓɓen shugaban amurka joe biden ya nuna juyayi ga iyalai masu gwagwarmaya kuma ya yaba majalisa don zartar da ƙudurin tallafin coronavirus yayin da ƙasar ke ci gaba da samun ƙaruwar covid-19 da ta'addaba kowa ana shirin bikin kirsimati. ya yi kira ga ma'aikatan agaji da masana kimiyya da masu bincike da waɗanda suka sadaukar da kansu domin gwajin rigakafi da dakaran da za su yi kirsimati ba da iyalansu ba. Zakatanmu a koda yaushe suna tare da ku a kiyaye imani a cewar Biden a jawabinsa na ƙarshen shekara daga garin Wilmington na jihar Delaware. Lura da yadda cutar ta sauya masa yadda ya saba yin bikin wanda galibi yakan haɗa da dangi har zuwa dozin biyu. Biden ya ce da wannan shekarar. jiya talata hukumar zartarwa ta tarayyar turai eu ta ba da shawarar kasashen eu su ɗage takunkumin tafiye-tafiye da aka kakaba wa birtaniya don kaucewa katsa hanyoyin samar da kayayyaki da makalewar matafiya dakatar da hana tafiye-tafiyen ya fara aiki ne ta ranar lahadi a wani yunkuri ya daƙila yaduwar covid-19 da ke ci gaba a birtaniya a wani ɓangare na shawarwarin hukumar ta shawarci kasashe mambobin ƙungiyar. da su hana yawan tafiye-tafiye marasa muhimmanci zuwa da dawowa daga Birtaniya. Amma ta ce ya kamata a bar mutanen da ke zuwa ƙasarsu ta asali yin hakan. Matuƙar sun yi gwajin COVID-19 ko keɓewa na kwanaki goma. A cikin wata sanarwa kwamishinan shari'a na Turai Didiya Rendias ya ce kamata ya ƙasashe mambobin su ɗauki matakan haɗa kai don hana tafiye-tafiye marasa muhimmanci. Amma hana tafiye-tafiyen bai kamata ya hana dubban 'yan kasashen turai da birtaniya komawa gidajensu ba to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar rasha ta aika da masu ba da horo ga sojoji uku zuwa jamhuriyar afirka ta tsakiya bisa bukatar shugabannin kasar da su taimaka wajen dakile yawaitar rikicin 'yan tawaye gabanin zaben ranar lahadi in ji ma'aikatar harkokin wajen rasha jiya talata jami'ai da wata majiyar tsaro a bangai babban birnin afirka ta tsakiya sun faɗa da safiyar litinin cewa ruwan da rasha sun tura sojoji da kayayyakin aiki malaman rasha ɗari uku da ke zuwa bisa buƙatar hukumar bangai domin bayar da horo ga sojojin ƙasar za su iya wa jami'an tsaro sama da dubu goma sha biyu na majalisar ɗinkin duniya masu aikin kiyaye zaman lafiya yayin da ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai wasu daga cikinsu sun gwabza da juna a rikicin kasar na tsawon lokaci sun kulla kawance kuma suna barazana zuwa babban birnin kasar ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon ta aiki da jiragen ruwa da yawa zuwa gabar tekun somalia don tallafawa aikin sake tura ɗin ruwan sojojin amurka zuwa sansanonin wasu wurare a gabashin afirka jiragen ruwan suna tallafawa shirin tsugunar da sojojin amurka a somalia tare da matsa lamba kan matsatsarar ra'ayi da kuma tallafa abokan haɗin gwiwa a cewar ma'aikatar pentagon a wata sanarwa jiya talata a watan nuwamba an ba da sanarwar cewa shugaban amurka donald trump ya shirya janye sojojin amurka a somalia wani bangare na kokarin janye dakarun a duniya ciki har da afghanistan da iraki kafin ya bar ofis na rana ashirin ga watan janairu amurka na da kusan jami'an soja 700 a somalia don horar da sojojin somalia da yaƙi da ayyukan ta'addanci. Akalla likitoci uku da direbansu suka mutu sannan wani ya samu rauni a fashewar wani abu a kudancin babban birnin Afghanistan Kabul da safiyar Talata yayin da suke tuki zuwa aiki a babban gidan yarin kasar. A cikin wata sanarwa, hukumomin gidan yarin Paul Iterki sun nuna dama matuƙa da samun labarin bakin cikin cewa muƙaddashiyar babban daraktan sashen kula da lafiyar gidan yarin birgediya Dr. Nazifa Ibrahimi ta mutu tare da wasu likitoci biyu da kuma wani direban sashen. A wata fashewar naki a gefen hanya da misalin karfe bakwai da rabi na safiyar jiya. labarun duniya aka saurara yanzu za mu shiga ga rahotanni biyo bayan tare hanyar maiduguri zuwa turu da 'yan ta'adda suka yi da yin awon gaba da mutum talatin da biyar yan uwan waɗanda lamarin ya shafa na faɗi tashin ganin an ceto mutanen daga hannun miyagun irin. Ga rahoton Haruna Dauda biyu. Tun a ranar Juma'a ne da wasu da ake can mayakan Boko Haram ne suka kafa shinge akan titin Maiduguri zuwa Damaturu wato tsakanin ƙauyen Jakana zuwa Mainog da kuma suka shiga Bultu da su sanye da kayan sarki da kuma ɗauke da wasu motoci inda suka dinga tara matafiya hanyar suna shiga daji da su kuma suka dinga bankawa wasu motocin wuta. Tsakanin wannan ƙauye na Jakana zuwa Mainog dai ya yi kaurin suna saboda rashin kyawun hanya da waɗannan mahara kan yi amfani da shi wajen tare mabiya waɗannan hanyoyi. An dai ba da kwangilar aka shimfiɗa wannan hanyar ne tun lokacin mulkin shugaba Obasanjo wanda har yanzu ba a kammala ta ba wanda hakan ya fashi da waɗannan mahara kan yi amfani da shi wajen farma mabiya hanya a kowane lokaci. Na dai samu daman zanta da al'ummar jihar Borno da kuma suka kasance mabiya waɗannan hanyar ko me suke gani ya kamata gwamnati ta yi a kai? To abin da dai ya kamata a yi shine sintirin da sojoji suke yi din gaskiya ya yi kaɗan saboda akwai lokacin da kawai zaka ga sojojin ma sun koma gefe kamar idan yamma ta yi wani ya taho tun daga Kaduna wani ya zo daga abuja amma duk da haka zaka zo ka tarar wani lokaci babu wani sojoji na kirki kuma in dai ka wuce wannan karfe hudu to akwai matsala to menene ya sa su kuma sojoji kuma ga sunan sun tare ku kuma sun tattare ku a hanya sun ce ba za ku wuce ba kamar idan an zo akwai ma inda ake soke mutane ma abun mamaki ma da zai baka wai sai ka zo kusa da gari za ka shiga da maturu sai wai a soke ka soja wai sai ya soke wai ka tafi da kafa malam a rayuwar yanzu sai da mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abun mamaki duk wajen da ake wannan abun bai wuce kilomita ashirin ba fi sabilillah idan gwamnati tana so wannan abun ya kamata ta taimaka ma wajen da ya lalace nan kuma wannan wajen shine burtalin su me zai hana gwamnati ta taimaka ta gyara wannan kuma kwata-kwata sai ka taso daga abuja za ka shigo maiduguri ka wuce damaturu ka wuce benishek daga benishek zuwa maiduguri wai a ce rayuwar kai salwata haba jama'a mu duba mana gwamnati ta taimaka mu yan najeriya ne daga zarar motan ka ta lalace a wannan wajen kai fa za ka ari na kare ne ba tantama ma yaran za su fito maka magana ne wanda an dade ana yi kuma ya ci ya ki cinyewa in ka ce za ka yi tafiya za ka bar maiduguri gobe ka tafi wallahi har barci mutum ba zai yi ba saboda tunanin yaya zai ya wuce wannan kilomita hudu zuwa biyar ɗin nan abu ne wanda za ka ɗauke shi ba komai ba ne amma kullum yana cin rai yana cin dukiya haba gwamnati wannan abun fa da ake gani kamar wasa ne in aka yi bari fa zai iya cin arewa ga baki daya ko barci kake daga lego za ka zo da maturu idon ka rufe amma dimo ka wuce da maturu to ka bude ido kenan wasu alman jihar borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da matakin da ya kamata gwamnati ta ɗauka na magance ya kai matsalan hale-hale akan hanyar maiduguri zuwa da maturu da zakan ya zama babban barazana ga mabiya waɗannan hanyar haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Daga jamhuriyar Nijar, wata kungiya mai zaman kanta, Kadal, ta horar da matasa 240 ɗabi'un zaman lafiya, kare 'yancin ɗan adam da gujewa cin zarafin mata da yara. Wakiliyar mu da magaram Tamar Abari ta aiko mana rahoton. Haruna Lawali shine wakili na kungiyar ta Kadal. ONG Cadel ta zartar da wannan aiki ayyukan da aka yi an yi kama eh, formation da aka ma 'yan makaranta da malamai kuma aka shirya matasa gaba daya eh, a gungu wanda zasu su kawo su na eh, ci gaban kominikinsu bayan shi kuma aka yi gungu-gungu aka tattauna da mutane saman harkokin da suka shayi zaman layya da cin zarafi da duk abin da ya shayi jansi ma'aikatar kyautata rayuwar mata da yara ƙanana ta da magaranta ba da tata gudunmuwa inda wakiliyar ummul muminina ta faɗi dalilin ɗaukar matasa a sahun gaba kan harkar zaman lafiya. saboda matasa yau su ne suke cikin lokaci wanda abubuwa ne suke wakana wa'anda mu kan muuwayen uwayen ba san bayan da zan mu ciwo kan shi amma in an ka sa su ciki ana zaune mu uwaye muna sa su ga jiki muna zama muna hira da su su kuma a cikin wannan tahiyar proje ana kwatanta musu ga abin da ya kamata su ga yadda ya kamata su a matsayin su na yara su bi manya a zamna don a samu zaman lahiya cikin ƙasar mu gaba daya shine yasa aka ce a zo a nemi yara matasa su da su ne suke cikin zamani wanda lahi Allah dai ya kawo saukin shi. Haruna ya kara da cewa bayyana matsalolinsu da matasan suka yi ya so samu shirai. damar da aka ba su waɗin matsalolin da suka sha muskai kai kamar akwai shaye-shaye akwai wadace-wadace akwai kuma kamar rashin aiki da kuma zaka ga matashi ba a kula da shi ba ko kuma da rashin ilimi yau ta yi makaranta ko kuma rashin ilimi ko kuma sai ga cikin iyali an maida su kara zube Eh, kamar an maida su saniya ware eh, an musu rikon sakai na eh, kashi kenan shine muka zartar da wannan aiki don mu ganar da magabatan na komin mu ganar da lalle magabatan mu gaba daya na gargajiya ne ko kuma na gwamnati su dama da matasa mata da maza saboda ci gaba ɗaya da maganar ko za a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu to abin da aka ce cikin kashi ɗari an samu tamanin kenan abin da ya saura kaɗan ne. Tuni kuma matasan da suka samu wannan horo waɗanda ake ce ma jakadan zaman lafiya suka nuna gamsuwarsu. Sunana Kusiya Malam Mai Dawa yan Fili da Malam. Gaskiya ni dai guri na ba komai bane ka a wayi gari a ce abin da aka koya mu gashi nan mun yi aiki da shi sosai har mun koya ma wasu ma sun yi aiki sosai da shi. Kowa yana karuwa da shi. Bisa kan wayar da kai incin iya mata zaman lahiya da dai sauransu sunana salamatu ahmad an koya mana abubuwa da dama kuma gaskiya mun ji daɗin shi sosai mun yi aiki da shi kuma muna so ma mu koya ma wasu su yi aiki da shi su yi amfani da shi mun ga canji mun ga ci gaba kuma tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja kwana biyu bayan da wasu 'yan bindiga suka sace wata mata da jaririnta a garin falgore na karamar hukumar rogo a jihar kano masana harkokin tsaro na ci gaba da bada shawarwari kan matakan da suka dace gwamnoni da hukumomin tsaro a jihohin da matsalar tsaro bata ta'azzara ba su ɗauka ga rahoton wakilinmu mahmud ibrahim kwari su tantance cewa da wani gari da wani gari ake wannan abun da garin da suka hada boda da su wa'annan ƙauyukan da suka hada boda da su lallai lallai ne su saka ido mai karfi. akan cewa wa ike shiga wa ike fita dole ne su kiyaye dazuzzukansu don ta dazuzzuka suke shigowa idan an koro su nan an koro su nan an koro su nan to a dajin fa suke haduwa a dajin suke mitin a dajin ake shigowa da makamai a daji ake yin kidnapping a dajin na ake shigowa da mugwayen kwayoyi a gano cewa taya ya ake barayin nan suke samun abinci ta ya ake barayin nan suke samun ruwan sha ta ya ake barayin nan suke samun maganin ta ya ake barayin nan suke samun bayanai na sirri detective wani bala kenan guda cikin masana kan kimiyyar bincike da gano laifuffuka a najeriya hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a najeriya ke kokawa kan abin da suka kira gazawar gwamnatin najeriya wajen cika alkawarin da ta yi wa 'yan kasar cin kafota shekaru biyar da suka gabata Comrade Abdulrazak Alkali na cikin 'yan fafutuka da suka taka rawa wajen kafar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da nufin kawo sauyi a Najeriya. Akwai batutuwa da Muhammadu Buhari ya magana kai cewa 'yan Najeriya kamata a ce sun sha fetur ma a naira arba'in. Yau gashi ya mai da mu ɗari da saba'in. wannan kaga ta ci karo da alkawarin da ya mana a wannan kasa ya yi batutuwa da yawa na inganta rayuwar jama'a ayyuka da ya ci zai dauka na 'yan sanda dubu goma a shekara ga su nan duk abubuwan nan da yawanci ba a cika su ba to irin wannan abubuwa da yawa suna nuna cewa akwai matsaloli wanda muhammadu buhari ya kamata ya tunani a kai ya gyara shugabanni da yawa na kafa-kafa na gwamnatin nan maimakon ya naɗa sababbi kamar naɗawa gajiyar da shi take sai kawai ya ce ka ci gaba dai ka duba um, wannan service tips din duk ki ɗayan su ya basu sun zarci yanzu an zo aini an zarci ko duk guwa ka gani an canja wa guri an wannan abubuwa suna suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi tunanin cewa an ko muhammadu buhari zai iya rike wannan ƙasa La'akari da haka ne Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na tsangayar nazarin ilimin mulki da gudanarwa jami'ar Bayar Kano ke bayyana matakan da 'yan ƙasa ya kamata su bi domin lalubawa rayuwarsu mafita. daya daga cikin matakan da 'yan ƙasa ya kamata su yi a kowane al'amari kamar yanzu a harkar tsaro abin da ya sa 'yan ƙasa suke ta yin ƙungiyoyin kai kenan na kato da gora da kwamitocin unguwanni na kula da harkar tsaro to haka kuma za su koma bangaren tattalin arziki saboda ka sai mutane su tsara wa kansu da kansu cooperatives kungiyoyi da kwamitocin haɗa kai wanda za su dinka wani asusu wanda bisan da wani ya faɗa wata matsala za su warware a junansu to haka masu noma za su yanda yadda za su dinka samarwa da kansu taki da makamantansa amma wannan ba ina nufin halatta ma'aikatan ma'aikatan gwamnati su cinye kuɗin dukiyar da Allah ya bayar don ai wannan ayyukan ba a'a a bangare guda kuma sai aka mutocin matsalan ba ga masu rike da madafan iko Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria Kana shafa muryar Amurka ake sauraro a shirin na musamman daga babban birnin Najeriya Abuja ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Barka da hantsin yau, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin yanayi da muhalli. za ku ji ci gaban tattaunawa ta da shugaban hukumar da ke yaƙi da zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa newma dr salisu ɗahiru a game da bambancin da ke tsakanin yanayin zaizayar ƙasa a arewaci da kudancin najeriya ai sauraro lafiya Allahu suke taimakawa wajen tabbatar da cewa an kare muhalli. Muna aiki ne akan gyara inda zaizayar kasa lalata. A hanya mafi ko farko shine bayan mun gyara kwalbati da magudanan ruwan mukan tabbatar an shuka itatuwa da tsirrai da ciyayi domin su hama kasa so da ko da ruwan sama ya sauko ba zai ba wanke kasan ba. Bayan haka kuma mukan taimakawa su jama'a da suke kusa da maimakon su rinka noma ko haƙo ma'a ma'adinai ba tare da bin ka'idan yadda zai rage zaizayen kasa ba mukan taimaka musu da ba su wasu hanyoyi na samun abun masarufi ba tare da sai sun yi irin waɗannan ah, ayyukan da zai jawo zaizayen kasa ba. Matsalar zaizayar kasa matsala ce da ta shafi kudu da arewa a Najeriya. Yaya al'amarin yake abin da yake jawo zaizayar kasa a arewa shi ke jawo a kudu. Abin da ke jawo zaizayar kasa kudu da arewa sun bambanta kaɗan. A kudu kasansu ba shi da danko kuma su sukan samu ruwan sama kusan kowane wata saboda haka a cikin shekara za a iya yin ruwa kusan kowane wata kuma ruwan nan idan ana yin sa ya fi na arewa yawa wurin da kusan ɗaya ne shine a ko ina ko arewa ko kudu an riga an sassare dazuzzuka saboda haka ruwan nan na sauka zai sauka ne kai tsaye akan ƙasa wadda babu bishiyoyi ba ciyawa da ya kare su tun da na kudu ƙasan yana da laushi ba shi da danko ba wuya zaki ga ƙasar ya zaizayi sai a samu kwazazzabu wanda zurfinsa ya kan kai mita ɗari kuma a shekara in ya dinga rubutawa. zai iya tafiya tsawon kilomita ɗaya a shekara ɗaya kawai amma a arewa yawancin wuraren da muke ƙasan na da danko saboda haka kuma ba a samun ruwa da tsanani kamar na kudu so yakan yi a hankali a hankali ne shi kuma na arewa burbuɗi ne da turbaya idan ruwan sama ya zo ya kwashe wannan sai je ya tara su a ƙananan rafuna da kuma magudanan ruwa sai ya cike an yi ruwan sama shi kenan sai a samu mai ambaliya. Abokin aiki Murtala Faruk Minna ya zanta da injiniya Zayyanu Tabbalu Yabo, masani kuma kwararre akan iskar gas, man fetur da makamashi wanda ya haɗa kan masana da kwararru daga fannoni daban-daban wajen taron karawa juna sani na ƙasa karo na uku wanda aka yi ta kafar sadarwa ta zamani ta zuwa. a ranar 19 ga wannan wata mai ci. Ya fara da masa tambaya a game da taken taron na bana. Maudu'in wannan taro da muka gabatar na tattaunawa kan hanyoyin ci gaban ƙasa na wannan shekara mun tattauna ne a kan hanyoyin da za a bi domin a samu ingantaccen muhalli da kuma la'akari da yadda ingantaccen muhalli zai kawo ci gaban ƙasa. To waɗanne batutuwa ne watakila su masu jawabai a wurin taron suka fi mayar da hankali a kansu? A masana daban-daban daga hukumomi daban-daban daga gwamnatin tarayya da jihohi da manyan kamfuna da masana masu masu zaman kansu da suka tattauna sun jawo hankali kan lokaci yayi da ya kamata a maida hankali kan lamari na muhalli ya zama yana cikin manya-manyan abubuwan da ake tattaunawa kuma ake shawo kan matsalolin muhalli da muke fama da shi kamar irin gurgusowar hamada kamar irin kafewan lake chad kamar irin zaizayar kasa a wasu gurare na kasan nan da kuna iskan gas da ake yi gurin hakuman fetur da sauran barazana ta ambaliyar ruwa da sauransu da ake samu kuma sun yi kira da lokaci yayi da duk wasu ah, dokoki da najeriya ta rattaba mu hannu na wasu yarjejeniya na kawance ya kamata a mai da hankali a ga cewa duk wayannan matakai da ya kamata a ɗauka don a samu ingantaccen muhalli an wanzar da su domin ya kawo ci gaban wannan kasa ta masanan kuma sun sake kira cewa a ba sassa daban-daban na kasan nan da jihohi da ƙananan hukumomi dama domin su yi hubbasa su ci gaba da shiga sahun gaba domin kawo canji da kawo ci gaba ga al'amuran da suka jibanci muhalli domin idan wayannan abubuwa suka tabbata to za a shawo kan wannan matsaloli hankali kuma a kara tabbatar da dorewar cigaban kasa. Ka yi maganan wasu daga cikin matsaloli na gurɓacewar muhalli da suka hada da zaizayar ƙasa irin gurgusuwar hamada da kuma irin lalacewar tafkin cadi da sauransu. Shin yaya waɗannan suke shafuwar rayuwar al'umma da kuma yanayin tattalin arziki musamman a arewacin Najeriya? Alal hakika shi muhalli yana da matukar tasiri da nasaba da cigaba. Domin ai a cikin muhalli ne mutane suke zaune, a ciki ake no noma a ciki ake kamun kifi a ciki ake kiyo a ciki ake kasuwanci da duk wani al'amura na zaman yau da kullum don haka idan muhalli ya gurɓace zai iya kawo ta'asa da ɓanna ga ci gaban wannan al'umma. Mai da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a biyo mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan tattaunawa. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu dr salisu dahiru da injiniya zayyana tambari yabo ni aisha mu'azu nake sallama Awal Garba kawo mana shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. fara shirin da na wannan makon ne da jaridar Dusahila ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an da ta mana cewar yanzu da abin da ya mamaye kauna al'umman kasar jamhuriyar Kamaru bai wuce kan yadda gwamnan jihar Arewa mai nisa ba mijin yawa bakari ya sake da al'umman kasar cewar dai danko tsohon dan majalisar dokokin kasar da aka yi wadda yake da hannu dumu-dumu wajen harka da maharan Boko Haram yanzu dai ya nuna cewar akwai 'yan kungiyar ta Boko Haram a banin kasar jamhuriyar Kamaru waɗanda yanzu haka suka sanya ake kashe al'umma da ba su gani ba yau tsawon shekaru goma sha ɗaya kenan sai kuma jaridan guardian post ta kasar kamaru an da ita kuma ta tsegunta mana cewar yanzu dai shugaban kasar kamaru mustabiya ya miƙa wa al'umman bangaren da suke amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila kuma waɗanda rikici ya ritsa da su a yanzu haka gudunmawar miliyan ɗari shida na saifan kuɗin jamhuriyar kamaru domin su yi da da waɗannan kuɗaɗen sai kuma jaridar cameroon tribune an da ita kuma ta ce hukumar da take kwato arzikin kasar jamhuriyar kamaru daga hannun masu yi wa tattalin arzikin kasar tu'anniti kona ta ce ta fitar da rahotonta na tsawon shekaru goma da suka shuɗe kuma suke gudanar da ayyukansu sun wallafa cewa dai yanzu dai sun kwato sama da biliyan 200 na sifan kuɗin jamhuriyar kamaru daga hannun masu fashi da biro jaridar loji kuma ta kasar kamaru cewa ta yi firaministan kasar musa joseph diangote yanzu dai ya ziyarci duk filayen wasanni na kasar waɗanda aka gina sabbi da kuma waɗanda aka yi wa kwaskwari ma kasancewar kasar ta kamaru ita ce za ta karbi bakuncin gasar cin kofin ƙwallon kafa na masu taka leda a cikin gida kuma za a fara gudanar da wasan ne ranar 16 ga watan janairu shekarar 2021 ta baɗi jaridar da mesaje kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ita kuma cewa ta yi kayayyakin masarufi sun yi tashin gauran zaɓe a a kasuwanni a yayin da ake dab da shiga bukukuwan kirsimati a kasar jamhuriyar kamaru za mu kammala shahin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar afirka media hali ita kuma ta hango mana cewar yanzu da 'yan jam'iyyar adawa masu goyon bayan madugoyin adawan kasar jamhuriyar kamaru maurice kanto suna canja sheka suna kuma waɗansu jam'iyyu na daban domin suna ganin kamfata da wata fa'ida a gare su mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu lokaci yayi na shirin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka masu safarin miyagun kwayoyi da hodar iblis daga kasashen asiya da kudancin amurka kan yi amfani da damar rashin ingancin bakin iyakokin kasashen wajen shiga da kwayoyin ta yankin hamada an samu damar kama hodar Iblis da dama a gina Bisau a watanni ukun farkon shekarar 2019. An kuma samu damar kama hodar da yawa a nahiyar ta Afirka a 2013 da 2016. Gwamnatin Amurka na taimakawa don yaƙar wannan mugunyar sana'ar wajen ba da kyautar na'urorin kimiyya da samar da jami'an tsaro a Liberia. kuwa 'yan kwanakin nan jami'an yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasar sun samu kayan sawa takalma ankwa hannu kwamfuta da firinta da dai makamantansu duk don yaƙi da wannan mugunyar ɗabi'ar ta fataucin miyagun ƙwayoyi gwamnatin amurka na aiki hannu da hannu da hukumar ldea shekaru da dama a cewar stephanie kissis mukaddashin darakta na hukumar dakile safaran miyagun kwayoyi da ke ofishin jakadancin amurka a liberia a wata ganawa da gidan jaridar kasar da ake kira front page africa ya ce amurka a shirye take ta ci gaba da aiki da hukumar ldea da gwamnatin liberia a nan Kasar Kenya, Ghana da wasu ma kasashen Afirka na haɗa hannu da Amurka don yaƙar safarar miyagun ƙwayoyi da abubuwan da ke haddasa safararsu. Heather Merritt, tsohuwar sakataren ma'aikatar yaƙi da hana safarar miyagun ƙwayoyi ta ce amurka na aiki tukuru da ƙasashen afirka don yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi tare da kuma fatar za ta ci gaba da samun haɗin kan ƙasashen na afirka alheri ne ga Amurka ta haɗa hannu da ƙungiyoyin da ke yaƙi da safaran miyagun ƙwayoyi da sauran miyagun ɗabi'u don kuwa mun damu daga nan an samar da tsayayyar demokuraɗiyya a nahiyar ta afirka a cewarta We Muna son mu ga an samu harkokin kasuwanci mai gudana, muna kuma son mu'amala ta mutane, za kuma mu fi iya taimaka ma juna idan muka haɗa hannu waje ɗaya don yaƙar miyagu. Duk ƙasar da ta bari ƙungiyoyi masu safarar ƙwayoyi suka yi ƙarfi to za ka ga ayyukan ta'addanci sun yi yawa kuma gwamnatin kasar za ta iya rasa duk wani katabus kana al'ummar kasar suna cikin haɗari. Idan muka taimaka wa kasashen Afirka yaƙi da matsalar miyagun ƙwayoyi, Amurka na fatar za a iya samun sauƙi a ɓangaren cin hanci da rashawa da duk wasu ayyukan ta'addanci. INL na aiki da sauran kasashen Afirka ta hanyar ofishin jakadancin Amurka a kasashen a cewar tsohuwar mataimakiyar sakatare Merit tare da haɗin gwiwa da gwamnatocin wajen samar da tsarin shari'a mai nagarta. Wannan sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni na sura adamu da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum